Bismillahir Rahmanir Rahim. Kaddarata. Kashi na ashirin da tara. Jarirai hashi da Esmeralda ta sa aka kashe, sannan aka kwashe kayan cikinsa tsab, aka dura kokin san a cikin kowane jariri, sannan aka ɗinki, Kowace ta goya a matsayin ɗanta suka hau jirgi suka yi Malaysia ba tare da wata matsala ba haka suka je suka dawo. Da wasu ba daɗewa aka ɗaura auren Carlos da Isabella a coci. Bayan sati da auren Carlos da Isabella muka tafi wani gari a nan ƙasar Colombia don kai saƙo. kuma a wannan rana ce muka fara haduwa da kai mima na kawowa nan da bashi labarin ta miƙa masa hannu alama tana bukatar ruwa ya mika mata ruwan ta karba ta sha marubuce ta kara cewa kar ku rikice kar ku manta a fishten mima wacce ake kira da lula a ƙasar Columbia? labari take ba wanda ya biyo su tun daga airport yadda ta kasance a nan har ta so safarar koken sannan ku sani mima bata san labarin komai dangane da mahaifiyarta ba tun bayan sace ta da yasar yayi na kawo labarin laushi bayan sace mima ne domin komai ya tafi daidai wannan kenan bayan ta ajiye kwaf ya kalle ta tare da faɗin kafin ki ci gaba da bani labari ina so ki faɗa min abin da Esmeralda ta miki lokacin da ta saka aka kai mata ke, lokacin da kika nuna ke kawai gida za ki. wani murmushi mai ɗaci da tafasa zuciya mima ta saki kafin ta buɗe baki da niyyar yin magana sai kuma ta fashe da kuka mai sama zuciya bai yi ƙoƙarin hana ta ba sai da ta gaji dan kanta sannan ta ce ban taba tunanin rashin kauna da mahaifiyata take min ya kai har da sayar da ni ga wayannan mutanen ba saboda kuɗi bidiyo esmeralda ta nuna mana mahaifiyata tana ciniki na ita da adalbato a katuwar jaka aka bata kuɗin da ta sayar da ni wannan dalilin yasa nake mata aiki tukuru dan ta ci alwashin ba za ta sake ni ba har sai na biya ta kuɗin da mamana ta karba a hannunta wanda zai ɗauke ni shekara goma sha biyu ina mata aiki kuma duk ranar da ta same ni da cin amana a take za ta fasa ta da bindiga hakan ne yasa na dage tukuri da in fanshi kaina saboda in samu in koma ƙasata inda mahaifiyata take in ɗauki rayuwarta da wannan hannayen nawa da idanu a jihar kawai yake bin mima yana karanto tabbacin magana ta cikin ƙwayar idanuwanta saboda yadda suka yi mutsi-mutsi su ma suna fitar da wani irin wutar kiyayya da kuma fansa a cikinsu kafin ya ankara mima ta miƙe da wani irin azama tare da shaƙa masa wani abu a saman tebur nan da nan kuwa jikinsa ya saki ga baki ɗaya ta kwantar da shi sannan ta ɗauki wayarsa da ke kan tebur ta saka cikin wandonta. sannan ta zare bindiga ƙugunsa don ma ta soke a bayan jins ɗinta ta fice daga gurin cikin sauri sauri sauri ta rika tafiya ta fito kan titi kasancewa inda da ya kai ta can cikin daji ne a wani gida kwalli ɗaya tak titin ma babu kowa a kai saboda sun ba cikin gari sosai wata mota kwalli ɗaya ta gani a bakin hanya mai mota kuma yana gefe yana fitsari ta laɓe har sai da mai mota ya gama abin da yake yi sannan ya nufi motarsa tare da buɗewa yana yan waƙe-waƙensa zai shiga cikin sauri ya ɗaga hannayensa biyu sama alamar saranda saboda bindiga da Mima ta dora masa a kiyarsa. Baki din motar ta faɗa cikin yaren Spanish. Jiki na rawa ya miƙa mata makullin. Ita kuma ta ture shi gefe tare da shiga motar ta tada a guje ta bar wajen. Yayin da mai motar ya bi bayanta da gudu yana mata hannu alamar ta tsaya. Sai da ta iso cikin garin Mexico, sannan ta samu waje ta fakin tare da buɗe waya Aizat da ta ɗauko. Ta shiga loda lambar Esmeralda. bugobe Esmeralda ta ɗaga wayar. Jin muryar matar, ta saki murmushi tana faɗa. I knew it. I Knew you can do it, Lulu. I need to come back to Colombia. Mima ta faɗa cikin harshen Turanci. Diego zai zo ya same ki a inda kike. Esmeralda ta faɗa tana kashe wayar. Cikin daƙiƙu sai ga kiran Diego a wayarta. Daga kiran ta ta faɗa masa inda take, tare da kashe wayar tana kaiwa da komowa. A hankali da soma hango hoton Isabella lokacin da ake yamutsa cikinta ana fiddo da koken. wani irin ihu ta saki tare da kaiwa tayar mota wani irin duka da takalmin da ke kafarta kamar shine Esmeralda sai da ta gaji dan kanta sannan ta durkushe a ƙasa ta saki wani irin tsumammen kuka tana hargitsa gashin kanta memories ɗin da suka spending tare da Isabella ta rika tunawa a cikin idanunta lokacin da aka saka ta a keji kula da ita da ta rika yi idan an dake da ko ta ji ciwo da ita da Leo su suke kula da ita akan ta har kan Isabella da kasan bindiga Esmeralda ta yi don akwai wani setup da Esmeralda take haɗawa da kanta don gwada wanda suke mata aiki. A cikin mutanenta take saka wasu su shigar hukuma su kama ka. Idan har ka kira sunanta a take take sawa a fasa kanka da bindiga. Ta taɓa yi wa Miman haka, amma duk irin duka da kan bindigar da aka yi wa Mima take faɗin sunan Esmeralda, wanda hakan ya sa Esmeralda take ji da ita a cikin yaranta. Akan aiki ma duk ta sha gwada ta abubuwa daban-daban. Ita kuma Isabella tana duk abin da za ta yi ne ta kare Mima daga hukumar Isabella ɗin. dan wani abin ma ita take faɗa wa Mima wanda hakan yake sa take cin bakar azaba a hannun Esmeralda. Kuka Mima take yi kamar ranta zai fita, can kuma ta yi wani irin miƙewa tare da ɗauko bindiga bayan wandanta. Ta yi kikin ta ɗora a kanta, ta rintse ido, sannan ta danna kunamar. Ɗas, ɗas, ɗas. Ƙaran harbin ya hargitsa mutanen wajen, yayin da Mima da Diego suka faɗi ƙasa, kasancewar yana isowa wajen ya ga abin da take ƙoƙarin yi. ya cafke hannunta tare da kawar da bindiga zuwa sama kokawa suka fara yi har ya sanadiyar faduwar su kasa bindigar ta gefe su ma suka yi gefe cikin sauri Diogo ya ɗauki bindigar ganin Mima na kokarin kai hannu ta dauka baki da hankali ne ya faɗa a tsawace yana kallanta kashe kanki yake so ki yi ta bashe da kuka tana faɗin Isabella me ya sami Isabella ya ba amsa fuska sana nuna tashin hankali ta mutu ta faɗa tana saka kanta tsakanin cinyoyinta ta saki kuka mai sauti ya dafa ta yana faɗin lokaci yayi da zamu daina bin umarnin Esmeralda. Mu haɗa kai ni da ke da kuma Leo, mu kai ta ƙasa mu maye gurbinta. Wani wawan kallo ta masa tana faɗin. Kai ne gurbin Esmeralda yake birge ka. Ni abin da nake buri ya fi gaban haka. Buri ɗaya gare ni a yanzu. Shi ne koma ƙasar Najeriya domin aikata cikin burina. Daga nan ban damu da mutu ko na rai ba. Ni kuwa na miki alkawari idan har muka haɗa ƙarfi da ƙarfe da ke. Zan taimaka miki ki koma ƙasarki. Da ya goyi ba ta amsa. Bana na buƙatar taimakonka. Na fi ka sanin ta yadda zan ba ƙasar nan ba sai da taimakonka ba. Esmeralda ce kawai matsala matsalata. Wani murmushi yana faɗa. Na san kin fi ni ka kaso casa'in daga sirrin Esmeralda. Amma ina so ki sani hannu ɗaya baya ɗaukar jinga. Mu haɗu mu uku ko ba komai za mu taimaka miki. Nicholas nake so na fara karɓuwa daga hannun Esmeralda kafin na tona asirinta a idon duniya. Mima ta faɗa. Buɗe asirin Esmeralda ba abu ne mai sauƙi ba, kasancewa ta sananniya kuma shahararriya a Colombia. kar ki manta ita ce shugaba a kungiyar kula da haƙƙin ɗan adam kuma tana da foundation na marayu reshe-reshe a cikin Colombia da take taimaka musu sosai sannan kuma ta fito takarar gwamna wanda kaso 80 ni da ke masan atta ne Mima ta miƙe tana faɗin shekaru na goma sha uku a ƙasar nan kuma kai ma ka faɗa da bakinka na san wace ce ita ciki da bai kuma na sa rauninta zan yi amfani da rauninta domin na amso Nicholas a wajenta na yi rantsuwa jinin Isabella ba zai taɓa tafiya a banza ba. tana gama faɗin hakan ta gaba Diego biye da ita a baya. Najeriya, Abuja. Wato ko zali, ban taɓa ganin jarumi kuma tsayayyen shugaban ƙasa kamar barista Abdulmajid Muhammad Barkin ba. Shugaba adali. Shekaran jiya fa ba ƙaramin abu aka yi a ƙasar nan ba. Ya sauke ministan kuɗi na ilimi da kuma na harkar noma. Likitocin asibitocin gwamnati kuwa an ce ya kori fin hamsin saboda rashin kula da marasa lafiya sai su tafi na kuɗi da suka buɗe suna aiki a can ga uban tsada kuma ni dai wallahi ina bayan masu jinjina masa wanda aka kira da manzali ya ce ai mutumin yayi ne wallahi ni abin da ya fi burge ni ma shine yadda yake cin uban masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da an kama ka da shi life in prison au au tsohon zance shin yanzu baka ji sabuwar dokar da ya fitar ba wanda ya janyo cece ce a wajen jama'a to ai kuwa sabuwar doka ya fitar akan masu harkar shaye-shaye da safarar wiwi da sauransu shine a kashe mutum nan take da an kama shi shine fa mutane suka yi ca har da wa'ancan in bani na iya wato human right sun yi kane kane har da zanga-zanga akan basu su yarda da wannan tsari ba kuma ba su lamunci a sa hannu akan dokar ba ahab ka ji ba ai shi yasa ga yaranmu nan ko ina ka shiga zaka ga suna zuke-zuke duk sun lalace su ne sace-sace da sara suka duk mai janyo hakan idan ba shaye-shayen ba wallahi wannan shugaban na kokari sosai dubu dai lokacin da ya ministan Abuja Abuja ta yi tsab da ita Ni wallahi Allah ya sa ma kasa kawo mana da shi. Ganin yana abin arziki musamman ma a arewa. Ya shiru mu ji gashi na an fara labarai. Saurari kanin labaran ka ji. Ya faɗa yana ƙaro ƙarar rediyon. A labarin yau dai za ku ji cewar First Lady, wato mata a wajen shugaban ƙasar wannan ƙasa mu. ta bayyana wani abu akan shugaban ƙasar mu wato barista Abdulmajid Muhammad Barkindo, wanda matasa suke masa lakabi da baban matasa kuma su. Sannan a wata majiya mai ƙarfi, sun tabbatar da cewa EFCC ta yi ramda ministan man fetur sakamakon kwamishi kuɗin gwamnati har dala miliyan ɗari da goma. Sannan kuma shugaban ƙasa ya kuma jaddada maganarsa akan cewa duk wanda aka kama na safarar kayan maye hukuncinsa kisa ne nan take. Waɗannan su ne kanan labaran ga cikakkun labaran kamar haka. First Lady ya ga tsohon gwamnan Kaduna na shekarar dubu biyu da takwas, kuma matar shugaban ƙasa mai ci a yanzu wato Hajiya Asma'u Suleiman Gudidi ta fito ta bayyana cewa barista Abdulmajid yana da 'ya wacce ba a san inda take ba tun tana da shekara goma sha ɗaya a duniya, wanda yanzu haka shekarun 'yar da bacewa goma sha uku. Sai dai ta ce wannan 'ya ba 'yarta ba ce, 'ya ce da ba ta aure aka haife ta ba. Kuma ta bayyana cewar wannan rubutu da ake yawo da shi a social media wata uku baya. Akan matarsa ta biyu gaskiya ne ba ƙanzon kurege ba ne. Tabbas matarsa wacce kuma 'yar uwarsa ce wato Hajiya Zinatu wacce bariki ta bata sunan laushi. Cikarkiyar karuwa ce kuma 'yar ƙwaya ta bugawa a jarida. Hajiya Asma'u First Lady ta kara da cewar, Idan har shugaban ƙasa yana son hukunci to ya fara ta cikin gidansa. Duk ya kashe rediyon yana kallon munzale da ya buga tagumi yana sauraro. Ya ce ka ji shegiyar matar na abin da ta bullo da shi kuma ko? Zaune take akan lantsimemi ya kujera mai cin mutum biyu. Kafar ta ɗaya akan ɗaya tana karanta jarida da PA ta ya kawo mata, tare da sakin wani shege marmashin jin daɗi. Aikinki ya yi kyau PA. Ta faɗa tana sauke kafar ta ɗaya a ƙasa, sannan ta zare gilas ɗin da ke makale a fuskarta. kafin ta farta wata kalma wayarta ta haururi. Kallon wayarta tana ɗan sakin tsaki kasa-kasa. ganin mahaifiyarta ke kiran wayar. Wayar ta ringin har ta katse bata ɗaga ba, tana katsewa wani kiran ya sake shigowa. Nuni ya Excellency Asma'u ta yi wa PA ɗinta na ta ɗauki wayar. Cike da ladabi PA ta kai hannu ta ɗauki wayar tana latsawa ta kara a kunne. Asma'u, ashe ke dabba ce ban sani ba? Mijin naki zaki tona wa asiri a idan duniya saboda kishin banza da wofi? To ki sani ba shi kaɗai kika wulakanta ba har da ke kanki. don duk wani bakin fenti da ya shafe shi ya shafe ki. Tana gama faɗin hakan ƙyar ta kashe wayarta. Da hannu a Excellency ta yi wa PA ɗinta alama da ta mata bayanin abin da mahaifiyar ta ce. Samira PA ta rausayar da kai ta ce ke gafarce ni Your Excellency. Baki na bai yi tsaurin da zan iya faɗin abin da mama ta ce ba. Ta yi maganganu cikin ɓacin rai. Kuma duk akan abin da ya faru ne na batun fitar da sirrin His Excellency. Ta jingina da kai a cikin kujera tana sakin murmushi sannan ta ce, Kira taron 'yan jarida. Tana gama faɗin hakan ta miƙe ta nufi obsies. Cikin abin da bai fi mintuna ɗaya ba, kira ya shiga shigowa wayar ha Excellency Asma'u First Lady, amma ta yi da kiran. Zaune yake a katafaren ofis ɗinsa AC na ratsa shi. Jaridu ne kala-kala a gabansa da fiye ɗinsa ya kawo masa. Wani irin murmushin takaici da kuma baƙin ciki ya saki bayan ya gama karanta wani gajeren rubutu a cikin jaridar, wanda aka yi da manyan baƙi. Shugaban ƙasar Najeriya wato His Excellency Barista Abdulmajid yana da wata ɓoyayyiyar 'ya da ya haifa da karuwarsa ba tare da aure ba, amma daga baya sai ya aure ta don gudun tonuwar asirinsa. Waya ce ta yi ƙara, ya kalli skirin ɗin, ganin wacce ke kiran sai saki lallau lallausan murmushi sannan ya ɗaga. Shashikar kukanta ya soma dukan kunnensa. Ya rintsa ido yana farta Zimajid, you are not alone baby. Cikin wata murya ya maganar wadda ita kaɗai ke jin irin sautin ta. Ya isa haka ki daina kuka baby na, komai zai wuce kin ji? Kamar yana gabanta ta shiga gyaɗa kai a hankali, Mata shugaban kasa guda tana kuka? No, bana na so na ƙara jikin ji? Ni kaɗai nake son jin wannan sautin tare da wayannan tsadaddun hawayen naki. Su ma na shagwaba, ni kuma in lashe su. Duk da kasancewar a cikin tashin hankali take sai da ta murmusa. Ke da waye a inda kike? Ya tambaya yana gyara zama akan kujera kamar babu abin da ke damunsa. Kalla inda Ladi Katifa ke zaune tai tana faɗin ni da Aminiya ta ne. Ki faɗa mata ta rarrasar min ke kafin na dawo yanzu. Ba na so ki ƙara kuka ko kaɗan. and where are the A hankali ta bashi amsa da, Awab na tare da ni, Musulman da Muhaisim suna wajen nan ne. That's very good, ni ma gane na akan hanya, I love you. Love you too, ta faɗa tana yanke wayar. BA ɗinsa da ke tsaye yana jiran ya kammala wayar, da ko kalma ɗaya bai ji daga maganar Excellency ɗin ba, ya soma magana bayan ya ajiye wayar akan tebur. Ya Excellency umarninka nake jira yanzu, don kamo duk wanda ke aiki a wannan gidan jarida da kuma gidajen rediyo da suka fitar da wannan zancen banza. PA ya faɗa ransa a matakar ɓace. Marmashi ya kuma saki a karo na biyu yana faɗan, babu buƙatar haka PA. Ina so ka soke duk wani zama da zan yi a yau da koma wane ne. Zan shiga cikin gida. Yana gama faɗin hakan ya miƙe. Your Excellency awa biyu kenan sarkinka wato tsohon gwamnan jihar Kaduna ya zo don ganawa da kai. Amma sakatariya bata bashi wannan damar ba. What? Faɗin His Excellency ransa a ɓace sannan ya ci gaba da faɗin. Kana hauka ne ka bar sarki na a waje for more than two hours? Yana kawa nan ya fita fu ya buɗe kofa tare da watsawa sakatariyarsa da ta saurin miƙe tsaye wani mugun kallo. Sannan ya nufi sirikinsa da ya miƙe tsaye alama girmamawa ga Abdulmajid ɗin. Rasinawa yana faɗin barka da zuwa sa. Ban san kana nan ba. Mu shiga daga ciki. Ya faɗa hakan tare da juyawa ya nufi ofis. Baban matarsa biye da shi a bayar har cikin ofis ɗin. Suna zaune gaba ɗayansu suka kalli tankamimin TV plasma ɗin da ke manne a jikin bango. Ganin haka cikin sauri PA da ke tsaye ɗauki remote ya ƙara volume. A Excellency Asma'u Suleiman Gudidi ce tsaye a gaban 'yan jaridu. Sanye take cikin wani arnar leshi da ya sha ɗinkin doguwar riga bubu. Ya ji shuwariston sai walwali yake yi. Fuskar ta da tafkeken gilashi da ya ƙara fito da kyawunta kuma ya ɓoye shekarunta. Fuskar ta sha makeup kuma ta yi kyau sosai. Gyalan nan a kafaɗa. PA ɗinta a bayanta tare da wasu mata su ma kowacensu ta ci gayu. Dole ne a hukunta gidan rediyo da kuma jaridar da ke ƙoƙarin ɓata sunan mijina da kuma nawa. How on earth zan yi wannan furucin akan mijina? Wannan batun ba daga ko ina ya fito ba sai wajen 'yan adawa. Ganin yadda mijina ya samu karbuwa a wajen al'ummarsa, sa adali kuma shugaba na gari. Kuma ina son jama'a su sani, ni Asma'u Suleiman, ba ni da hannu a cikin wannan magana da ta fito. Rushe na ake son yi a wajen mijina? To mahasada ku sani, ni da His Excellency mutuwa ce za ta raba mu. Kuma a yau dinnan sai an kama duk wata jarida ko gidan rediyo da suka yada wannan kanzon kuregen da sunana. Jama'a ina mai baku haƙuri. ta karasa magana tana daga hannayenta biyu sannan ta juya ba tare da ta amsa tambayoyin da 'yan jarida suke watso mata ba sai dai security sun hana su isa gare ta PA ina son hotunan nan su yawo a social media a daren yau ina son mutane su rikice da sukar his excellency Abdulmajid har sai ya ji tamkar ya murabus daga kujerarsa ita kuma shegiyar haɗiyar zuciya nake so ta yi da ita da shegen tsohon nan da har yanzu na rasa uban ya rage bai ɗauka ba a duniyar Bogota, Colombia, Suna sauka a airport kai tsaye suka hau shirin kai Esmeralda. Da matan a can Mexico suka yi waya da Leonardo akan ya same su a keɓaɓɓen wajen da suke haɗuwa idan suna son aiwatar da wani abin sirri. Suna isa wajen suka da Leo har ya iso shi da Matthew. Da mugun sauri Leo ya isa inda Mima take, ya rungume ta, sannan ya kisan kumatinta da goshinta yana faɗin, "Are you okay?" Ta gyaɗa masa kai tana shiga wani daki ta fito da wata taswira ta shimfida akan wani ƙaton tebur, wanda suke fakejin koken a kai. Sannan ta shiga nuna masa hanyar shiga gidan Esmeralda, har zuwa bedroom ɗinta, inda a nan ne suke son tattaro duk wata hujja da ke nuna ita ɗin shahararriyar 'yar ta'adda ce. Kasuwa suka yi su huɗun. Mima ta tafi gidan Esmeralda ɗauko sirrinta ita da Leo, wanda shi ya insistin haka, saboda ya ba ta kariya a cewarsa. Matthew kuma zai wuce makaranta ya ɗauko yarinya Esmeralda da bata wuce shekara takwas ba zuwa tara. Diego kuma zai kasance a wajen taron kamfen ɗin da za ta yi a gobe, misalin karfe hudu na yamma. Gaba ɗaya sun gama tsara yadda za su tarwatsa Esmeralda tare da kwance mata zani a kasuwa, a gaban jama'a da ke mata kallon waliyya. Kai tsaye suka nufi can inda suke haɗa koken. Mima na shiga da gawa Isabella ta fara cin karo cikinta a fafare. Wani irin ihu ta saki tare da runguma gawar a jikinta tana wani irin kuka. Leo ya ruka domin ɗago ta amma ta ture shi da ƙarfi tare da rungume gawa Isabella tana kuka da iyakacin zuciyarta. Kallon da suka rika yi wa juna na ƙarshe ta dinga gani yana gittawa a idanta, wanda hakan ke ƙara tunzara ta. Alejandro ne iso wajen yana cafko gashin Mima, ya haɗa kanta da tebur sannan ya dumbuzo koken a hannunsa ya shiga shaƙa mata wani irin gigi cewa ta tare da so magani dishi-dishi Leo ya saki ihu mai ƙarfi yana cafka wuyan Alejandro ɗin ya fara shi da ƙasa sannan ya shiga buga kansa da bango wani irin damba suka shiga yi kamar za su kashe juna sauran mutanen da ke wajen kuwa babu wanda ya yunƙurin raba su sai ma ƙara ziga su da suke yi duk da ciwon da ke hannun Leo saboda harbin da aka yi masa hakan bai sa ya rasa cin galaba akan Alejandro ba dan sai da ya masa jina-jina sannan ya zaro bindiga ya kikin ya saita kwanya Alejandro din. A dishi-dishin da take gani ta isa wajensa tana riƙe hannun Leo, amma kasancewa jikinta ya saki kuma ta soma bata hayyacinta. Sai ta faɗa kan Salu ya cicibe ta gaba ɗaya tare da kai ta ɗakin da ya kasance nata. Ya shimfiɗa da ita akan gado ya ja mata bargo. Sai da ya tsaya ya gama ƙarewa halittar ta kallo yana jin ƙaunata na ratsa ilahirin jikinsa. Sannan ya juya ya fita tare da rufo kofar, Ya murzaki ta waje sannan ya saka kiɗin a aljihunsa yana jin idan bai kashe Alejandro yau ba hankalinsa ba zai kwanta ba. Yana isa inda Alejandro yake a kwance yana numfarfashi sama-sama, ya kama kafaɗa sai ya shiga jaƙi ya kai shi jikin bango, sannan ya koma kan tebur ɗin ya ciko hannunsa da koken ya shaƙa masa, ya kuma ci kowa ya shaƙa masa. Sai da ya ga kamar zai mutu sannan ya kyale shi haka, ya fito da bindigar da ya soke a jikin wandonsa, ya saita kan Alejandro sannan ya saki kunamar. Jini ya wani irin tsartuwa daga kokon kansa, ko shurawa bai kuma yi ba. Leo kuwa jiya ya samu salama a cikin zuciyarsa, ganin ya kashe wanda ya taba masa annurin zuciyar. Sai da Mima ta kwashi awa bakwai kafin ta dawo hayyacinta. A hakan ma dan jininta na da ƙarfi, dan ita san ba ta shan koken. Isabella ce ma mai dan sha kaɗan kaɗan. Su Leo kuwa ba a maganar su, dan su sun ci wajen shanta. Esmeralda ta ki ta gada da Mima, a cewa ta sai ta gama da harkar kamfen ɗinta tukuna za ta waiwaye ta. Washe gari da plan ɗinsu suka tashi, Mima da Leo sun tafi gidan Esmeralda Diego kuma ya jima a wajen da za a yi kamfen tare da seta sniper ɗinsa daidai inda Esmeralda za ta kasance a tsaye. Matthew kuwa tuni ya ɗauki 'yar a makaranta. Mima da Leo sun samu nasarar kwamuso hujjoji. Yanzu jira kawai suke yi a soma taron. Karfe hudu dot, Esmeralda ta fito ita da jakariyarta, fuskan nan nata a washe, sai daga mutane hannu take. Mutane kuwa suka haushewa suna ture turereniya don gaisawa da ita. Sai da ta gaggaisa da wasu sannan ta isa matsayarta, ta shiga jawabin yaudara. Wayarta da ke hannun jakariyarta ne ya kara. alama shigowar kira. Ya daga kiran ya ɗora akan kunnensa. Ya zaro ido yana isa inda take ya mata magana a kunne sannan ya nuna mata bidiyon da aka turo. Yadda ce Mima aka ɗora mata bindiga a ka. Ta eskizin mutane da sauri ta koma gefe ta ƙara kallon bidiyon ranta na ɓaci. Nan take wani kiran ya kuma shigowa wannan karan ita ta ɗauka. Idanuwanta ta kai sai setin inda Diogo yake. Ta haɗe wani malolo sannan ta furta. Ki kamin 'yata ki ce shi rayuwarki.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 this lady.